gaba da fafata da ke a gasar La Liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 13 ya kungiyar kwallon kafa ta eba ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta girona da kwallo hudu da daya sai alabes ta doke malagar kwallo daya mai ban haushi a yau kuma za ke cire ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real betis da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao duka a gasar ta la liga da misalin karfe bakwai da rabi na yammaci a agogon najeriya da misalin karfe tara da rabi na dare kuwa agogon najeriya kungiyar kwallon kafa ta espanyol ne za ta karbi bakuncin atlantico madrid idan muka lega kasar ingila kuwa bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 2018 inda ake wasannin mako na 19 a yau za a fafata a babban wasa inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe 9 saura kwata na dare a agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. A labarun club da club kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta sallami ta mai suna Marcel Keza tare da mataimakinsa Dennis Beckham bayan sun kasa taɓa kuwa abin kirki a wani gasa da ake a can kasar Poland din Keza wanda ya mai gurbin Peter Voss wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a farkon kakan wasan bana sun sallame shi ne domin ya gaza tabuka wani abin kirki a kungiyar ta Ajax shi kuwa dan wasan tsakiyar dan waken gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo bai samu halartar fafatawa a gasar atisaye ba tare da tawagarsa sai dai ya atisayen sa ne a gefe sakamakon dan wasan ya samu rauni a wasan da suka yi a world club cup na wanda suka yi da gremo na kasar brazil sai dai dan wasan ba a tunanin cewa ba zai buga babban wasan da kungiyar za ta yi da barcelona a gobe asabar ba mai taken el clasico a bangaren da sayarwar wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta bayan muni ta kammala sayan dan wasan han mai suna Sandro Wagner a tsawon na tsawon shekaru biyu da rabi a kungiyar akan kuɗi fam euro miliyan sha uku sai dai zai rattaba hannu ne a ranar daya ga watan janairun 2018 lokacin an buɗe hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta nuna sha'awar ta gani ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester united Herrick mctarian na shekaru 28 da haihuwa amma a mazaunin aro a watan janairu daga kungiyar kwallon kafa ta manchester zuwa kungiyarta ta inter milan kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta shiga zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai suna jose anes dan shekara 22 da haihuwa inda ta sa masa kudi fan miliyan 20 domin dauko dan wasan a watan janairu kungiyar kwallon kafa ta liverpool da takwaranta ta borussia dortmund sun je da da wajen neman dan wasan basel mai suna manuel akanje sai kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta a PSG inda ta ce dan wasan kungiyar kwallon kafa na Arsenal Alex Sanchez na dab da ya rataba hannu a kungiyar a watan Janairun 2018 da zaran an bude hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya. ya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau daga nan dandalin ya huta lafiya.